sabar barkanmu da warhaka barka da sake saduwa a wannan shirin namu na labarun matasa wadda ni rakiya arimi da gora ta fanta shamsu ke kawo muku shi a kowane karshen mako. Barka, goraya kike. Alhamdulillah goraya ne yau muke labari. Haka ne gora yau dai za mu fara leƙa garin dogon duci domin jin yadda ɗalibai da mushanni suke ganin gusar da jarabawar da aka yi ta bakaloriya. A cikin takaitaccen rahoton namu kuma za mu kawo labarin matashin nan mawaƙi kuma ɗalibi a fannin shari'a a jami'ar Abdul Mummuni mai suna Adali. Daga ƙarshe kuma sai filin wasannin motsa jiki. Gora a jarabawar bacloria dai ta shekarar 2021 wacce ya kamata a zana tun ranar talata 27 ga watan Juli an gusar da ita zuwa 4 ga watan Ogis. Haka ne gora domin jin yadda ɗalibai da mamushannin su ke ganin wannan lamarin a garin Dogon Dutse sai ku biyo mu a cikin wannan rahoton na Abdulaziz da Yuma. A cikin wani yanayi da ba abin mamaki ba ne ga masu lura da dama, ofishin ministan ilimi mai zurfi ya ɗauki matakin ɗage jarabawar bakaloriya ta 2021. Yaji Sanusi, malamin makaranta a makarantar Lise Kabrin Kabra ta Dogon Dutse, ya bayyana cewa wannan matakin ɗagewar zai ba shi damar yin tilawar darussa. Jarabawa idan ana shirya ta ba nutsuwa idan ba ranar ta zo ne ba gusa lokacin da aka yi yana ƙara ba mu dama a matsayinmu na masu biya sau da kafa ga ɗalibai su ƙara yin bita a kan karatunsu a kan abin da aka gwada musu a makaranta da dai sauran. ta wani bangare ban ji daɗi ba don hal na shirya ma 27 ga watan yuli sai kwatsam muka samu labarin cewa an sauke ranar jarabawa ta wani bangare kuma abun ya yi kyau don sauke ranar nan zai ba ɗalibai damar karanta darussan da ba su samu suka karanta ba. malaman da suka ba da kansu tsakani da allah Allah domin wa ɗalibai na ci gaba da gudanar da ayyukan ingantawa musamman ta hanyar WhatsApp. Hakan nan al'amarin yake a nan babban birnin ya mai gora ɗalibai da dama sun ce su ma wannan al'amarin ya ruɗa su. Gama tsokacin da wasu daga cikinsu suka yi wa abokiyar aikinmu Rabia Mai Kano. Muna bakin mu na karanta darussa. Ba za mu iya magance damuwarmu ba gaskiya, kuma muna fatan wannan shine na ƙarshe da za a ɗaga wannan jarabawar. Muna ta shiryawa amma da aka ɗaga ranar gaskiya duk mun sare na koma tsunduma cikin karatu don ganin wani darasi zan iya karantawa. Gora a ƙauyen Bangu da ke ƙarƙashin ƙaramar hukumar Gaya in mata da dama ke barin garinsu da iyayensu domin zuwa biɗa a ƙasashen kewaye. Hakan kuma na damun 'yan gari da ma hukumomin gora bari dai mu saurari rahoton Fadal adu Wani al'amari ne da ya yi kamari a kwamin ɗin Bengu wata tabi'a da ke damuwar Madam Sale Lantana Muhammadu magajin garin Bengu. Bengu e ta tabi kwarai da gaske saboda muna bakin iyaka kamar Kamba, Malamville. Da haka yanayin yawon digagayen mata ba abu ba ne mai kyau. Abun ya kumshi matsaloli da yawa kuma hakan na min ciwo hal a zuciya. Wannan al'amari ya bambanta ga ra'ayin uwayen yau wasu uwaye mata ba su da ta cewa kuma ba su san yadda za su yi ba kan wannan al'amari wasu uwayen kuma na tunanin cewar ita ma ɗiya mace budurwa ya waja ba ta taimakawa iyalin gidansu. Mu dai muna muna dole da yana dole na ko baka so sai a tai in kin ce ba baka zuwa wani sai ce ba a tai in ba haka nan ba abu bai ton wayewa. Tahiya ga namiji hika kyau ba da mace ba. Magajin garin Bengu na la'akarin ɗaukar matakan kawo ƙarshen wannan bala'in. Ina da niyyar wayar da kanu iyayenmu don mu samu hanyoyin da za su hana yara mata zuwa yawon diga su kuma maza su ɗauki nauyin da ya ya a wuyansu. Kowace shekara ɗaruruwan 'yan mata ne ke barin garin da gurin zowar neman kyaukyawar rayuwa. Gora a takaitaccen rahoton namu na yau mun kawo kaɗan daga cikin labarin Ayuba Mamman Adali Hamisu ɗalibi a jami'ar Abdu Mummuni a fannin shari'a kuma mawaƙi da hari yana waƙe ne a ɓoye. Yanzu kuma an san shi a ko'ina saboda waƙen nashi ga rahoton da hawa mamanta shirya mishi. An haife shi a shekara 1993 Hamisu da aka fi sani da lakanin sunan Adali na waƙa da zabarmanci Hausa, Faransanci da kuma Turanci. yana ba da nishaɗi kuma saƙonin da yake sakawa musamman na da alaƙa ne da soyayya da ya baro garin ainihinsa Arlit a arewacin ƙasar Niger, domin ci gaba da karatunsa a jami'ar Abdulmumuni ta Yame. Adali ya wayi gari da sha'awar waƙe-waƙe kuma ya rataye a kai yana da shekara goma sha tara. La musique, c'est quelque chose Kada kada abu ne da nake so tun ina yaro karami na karu da abubuwa da dama sashen kula da al'adu. Na fara kada jirta ina waka, na yi zagayen duka Nijar. Na yi waka ɗaya biyu, na ga mi zai hana na wuce fiye da jami'a. Ana gayyata na a wajen aure da sauransu. Masoyansa na ɗaukar sa mawaƙi mai basira mai cike da baiwa ta bada kyakkyawan nishadi. mai tattara jama'a duk inda yake wasa. Adali sai Adili mutum ne wanda ya iya kada jita kuma yana da murya mai dan daɗi. A ranar da na fara jin waƙarsa a jami'a ne, yana da wata waƙa da duka ɗalibai suke so. Idan ya zo a dandamalin Abe ya fara waƙar zaka ga kowa ya ɗauka ga baki ɗaya. Mai kaɗawa ne mawaƙi da rubutawa adali yana sa ran barin ɗaukar darussa zuwa ga dogaro ga waƙe-waƙe dalili ko. domin yana ganin ya fi samun buɗi zuwa ga duk wani fanni. kaɗe Kade kishi gare shi kuma tamkar mace yake ba haɗa shi da wani abu. Balle jita waƙoƙin da na yi suna da yawa akwai waɗanda na yi wa kaina akwai waɗanda na yi ma waɗansu na aure da sauransu nan ba daɗewa ba za a ji mu. Waƙoƙin da suka haskaka shi sassabu da sababi masu sha'awar waƙa na sauraron su sosai. ta wayar salula adali haka zalika ana bibiyarsa guraren da yake wasa gurinsa na farko zama shahararren mawaƙi. gora yoga wani wasa ne da ya samo asali daga ƙasar Indiya wanda ke aiki a kan kwakwalwa da gangar jikin ɗan adam mutane na yin sane a duk faɗin duniyar haka ne gora ga matsokacin da musa tonkwano ya yi muna yana daga cikin masu koya wannan wasan na yoga a nan babban birnin yamai yoga matashin da yake motsa jiki da ake kira yoga akai-akai zai kasance a cikin kwarin jiki da koshin lafiya saboda akwai ladubba na gurzawa abin da ya shafi soja a ciki abu na biyu a yanzu kun san da zamanin mu ya lalace yara ba su da halayyar nagari girmama na gaba da su amma matashin da yake wannan motsa jiki na yoga zai samu ladubba na darajanta na gabansa zai samu tarbiyya ta kwarai kuma zai samu ilimi. A da muka zo ƙarshen labarin matasa sai kuma na gaba in Allah yarda za mu kawo muku wasu labarin. <laughs> Bye bye.